Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan ana kan bukukuwan sallah kamar a jamhuriyar Nijar lafiya masu ayyukan ibada kuma ana kan yi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi ɗaya ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu 'yan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. wani harin makami mai linzami da rasha ta kai akan tashar jirgin saman odessa a ukraine a jiya asabar ya lalata titin jirgin gaba daya a cewar rundunar sojojin ukraine shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya sake yin gargadin cewa kasarsa za ta iya daukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyarta idan aka yi mata barazana yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fareti a pyongyang To kanin labaran kenan a babin rahotanni kamar yadda aka ji yau fa take sallar idi a jamhuriyar Nijar inda aka ga wata jiya. E, muna murna da wagga sallah kuma gaskiya yau rana ce ta murna a ko'ina. amma yanzu nan ga bayan mun yi sallah mun zaka nan an yi fara gaba ɗaya ana hira ana murna. Za kuma a ji halin da ake ciki bayan barkewar wani rikici tsakanin Fulani da Kutub a jihar Tarabar Najeriya. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim kan gabatar. za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi masu saurare za kuma a ji fallar azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi da wasu 'yan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar democrat sun kai ziyara kiev a jiya asabar inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Pelosi ta faɗawa Zelensky cewa sun kai ziyarar ne da nufin godewa Ukraine saboda fafutukar da ƙasar ke yi ta neman 'yanci da kuma jaddada ci gaban goyon bayan Amurka har sai an kawo ƙarshen yakin. Waɗanda suka kai ziyarar da Pelosi sun haɗa da 'yan majalisar wakilai Adam Schiff na jihar California da Jim McGovern na jihar Massachusetts da Gregory Mix na New York da kuma Jason Crow mai wakiltar jihar Colorado. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a kan tashar jirgin saman Odessa a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya a cewar rundunar sojin Ukraine. Wata da ta shaida lamarin ta faɗawa gidan talabijin ɗin CNN cewa ta ga wani jirgin yaƙi yana shawagi a birnin da ke kudancin ƙasar ta ce an ji fashewar bama-bamai jim kaɗan bayan da ƙararrawar na'urar gargaɗi ta hari ta sama ta kaɗa a faɗin birnin. A halin da ake ciki kuma, sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a yankin Donbass da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar, amma sun kasa kwace wasu yankuna uku da suka auna a cewar rundunar sojin Ukraine. Yankunan su ne Laiman a Donetsk da Severo Donetsk da kuma Popasna a Luhansk a cewar rundunar sojojin Ukraine a bayanan da take fiddawa a kullum. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗin cewa ƙasarsa za ta iya ɗaukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyarta idan aka yi mata barazana yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fareti a pyongyang babban birnin ƙasar a makon da ya gabata. Kim ya bayyana tabbacin ci gaba da bunƙasa sojojinsa da makaman nukiliya ta yadda za su iya zama cikin shirin kota kwana su kuma dakile duk wani mummunan yunkuri da barazana ciki har da karuwar barazanar nukiliya daga abokan gaba idan ta kama a cewar kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA a jiya Asabar. Kamfanin na KCNA ya ce Kim ya kira sojojinsa domin ya jinjinawa aikin da suke yi a lokacin wani fareti a ranar Litinin, inda kasar ta baje kolin manyan makamanta na nukiliya da suka hada da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da ka iya kawowa cikin Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ake kan bukukuwan sallar Idi yau Lahadi bayan ganin wata jiya Asabar. Daga maraɗi ga Mansur Sani da cikakken rahoton. Allah Kamar sauran jihohin kasar Nijar, maradi an gudanar da bikin sallar eid karama bayan azumtar kwanaki talatin ba daya da aka yi a watan Ramadana. Liman Shafi'u Isaka ne jagoranci sallar Idin a kofar masallacin fadar kan giwa ta sarkin Katsinar Maradi. Bayan gama sallar an gudanar da addu'ar fatan zaman lafiya da roƙawa Jaha da ƙasa ababan alkhairi. Gwamnan jihar Maradi Sha'ibu Abubakar ya gayyaci wasu al'umma manya na jihar Maradi domin cin abinci a gidansa inda ya yi amfani da wannan dama a gaban manema labarai domin isar da sakon barka da sallar shi ga al'ummar jihar maradi muna murna da wagga sallah ya mu yanzu nan ga bayan mun yi sallah mun zaka nan an yi fara gaba daya ana hira ana murna duk wanda ka san wani mai matsayi na komi an matsayin shi ya zaka nan ana hira ana murna kowa ya ji daɗin haka Allah shi ba mu zama lafiya su ma al'ummar ta maradi suna nuna murnar su da ganin wannan sallah. Eh assalamu alaikum sunana Malam Kabiru wanda ke nan maradi to abinda muke fata duk abinda muka gabatar na wa'azuzzuka cikin wannan wata mai albarka to Allah tabaraka wa ta'ala ya sa al'umma su yi aiki da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tanin goma su ce ina ma kowa da kowa barka da sallah alhamdulillah rabbil alamin an ta an sha. Sunana Abubakar Sani da garin Maradi Abubakar Boss sallah an yi ta lafiya Allah wallahi kowa na cikin farin ciki da nishadi a bara ban da mota yanzu na samu mota kenan ka gani an gode ma Allah an na ƙara aure ka gani ci gaba ya samu sai dai korafin su ɗaya ne shine rashin daɗin sallar na rashin yawan shagulgullan wasu al'adun gargajiya kamar su hawan ƙaho da sauransu Suna na president Hamza Washewa Maradi gaskiya sallar da gaskiya an ta kamar miya ba gishiri ba ma kama abin da ya bani tausayi kuma ya bani al'ajab dan dai abu ne wanda Allah ya yi da na je gidan nan tar da yarda sai ana jiran sa amma sai ga ba a yi hawan ƙaho ba wannan abu gaskiya ya sani na da hawaye. Ganin cewa wannan ita ce sallah ta biyu da aka yi baba sarki a jihar ta Maradi. Haruna Mamman Galadima da ke matsayin sarkin Maradi sarki na wucin gadi ya yi wa al'umma barka ta da ba su haƙuri da cewa za a yi zaben sarkin ba da jimawa ba. Muna ma kowa barka da sallah. To jama'a dai abin da muke so dai haƙuri. Gomi ne da duniya mai zuwa ya wuce ne. Sarauta ta maraɗi yin ta za a yi. In Allah da nan bayan sallah karama yin ta za a yi. Tare da fatan Allah Ubangiji ya albarkace mu da alkhairin da ke cikin wannan shekara. Albarkacin watan azumin da ya gabata. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. To a gaida Mansur, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A jiya Asabar rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kama wasu falasdinawa mahara da ake zargi sun harba wani mai gadi har lahira a kofar shiga wasu rukunin gidajen yahudawa da ke yankin yamma da kogin jordan Tsara mutanen ya biyo bayan wani samame da aka gudanar jim kaɗan bayan harin da aka kai a yammacin juma'a sojojin isra'ila da dakaru na musamman da kuma 'yan sandan kan iyaka su ne suka tsara mutanen da ake zargi suka kuma kwace makamai daga hannunsu waɗanda aka ce an kama su ne a ƙauyen karawat bani hassan sabon harin da kuma mutuwar wani Falasɗini a wani wuri daban a yankin na yamma da kogin jordan ka iya ƙara ruruta wutar tashin hankalin da ta ɓarke cikin watanni biyu da suka gabata Wasu jerin hare-haren Falasɗinawa a Isra'ila da yamma da kogin Jordan sun yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa sha biyar yayin da jami'an Isra'ila su kuma suka kashe akalla Falasɗinawa 27 a 'yan makonnin nan. Rundunar sojan ta ce wasu mahara a cikin wata mota ne suka harba mai gadon a wajen Ariel wata babbar unguwa a arewacin yankin yamma da kogin Jordan a daren ranar Juma'a. Wani bom da ya tashi daga wata motar fasinja a birnin Kabul a jiya Asabar ya yi sanadiyar kisan mutum ɗaya a cewar jama'ai. Wannan shine harin bom na biyu da aka kai a babban birnin ƙasar cikin kwanaki biyu a daidai lokacin da ake kara fuskantar damuwa game da yanayin tsaro a jajibirin bikin karamar sallah kungiyar is ta dauki alhakin kai haran a jiya asabar kamar yadda shafin telegram na kungiyar ya bayyana kakakin kwamandan rundunar tsaron kabul khalid zadran ya faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters cewa wata mata ta mutu sannan mutane uku kuma sun jakkata A shekaran jiya wata fashewar ta kashe mutane sama da hamsin a lokacin da suke sallar Juma'a a wani masallaci da ke Kabul. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake yawan kai hare-hare a masallatai a cikin wannan watan na Ramadan mai alfarma. Wani da ya shaida lamarin mai suna Ali Mai Sam, ɗan shekara sha tara wanda ke tsaye a wajen wani gidan burodi da ke kusa a lokacin da aka kai harin, ya ce ya ga gawarwaki da yawa. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan zamani nufi Najeriya inda aka sake samun wani rikici tsakanin kutub da Fulani a jihar Taraban Najeriya inda aka samu salwantar rayuka da dukiyoyi. Muhammad Salisu Lado gare ka. Rikicin ya barke tsakanin kabilar Kuteb da kuma kabilun Fulani mazauna yankin Usa a jihar Taraban inda kuwa lamarin ya fadada ya sake fadowa karamar hukumar Takum a jihar Taraban lamarin da ya janyo rasa rai sama da uku ya kuwa raba wasu da muhallansu da dama lamarin da ya janyo wasu waɗanda ba ma san ko su wane ne ba suka je wani rigan Fulani da ke karamar hukumar Takum a jihar Taraban suka kocin nawa ƙauyen wuta ga baki ɗaya wani bawan Allah wadda lamarin ya auku a idansa kuma mazaunin wannan yankin ne ya koshe. shaida mana yadda lamarin ya auku ta wayar talaho tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro. Mutanen dai ba a san ko zuwa ya gani. Allah ya sa babu fulani da dama a gida. nan mutanen suka sanya ma rigan fulani sa. Shi ma hakan ya sake jawo sanadin da fulani suka daga jin kuma yanzu sun ce gaba ɗaya a yankin tasu. kamar mutane nawa ne aka rasa ransa a wannan wuta kona wannan yanki da a wannan rana da ya rasa mutanen kuma a can jeji da aka yi fada hmm. gaskiya an rasa mutane da dama wanda kira shi ba zai iya tabbatarwa ba amma dai za su zo mutum goma. to shi ma a nashi ɓangaren, shugaban karamar hukumar takum a jihar taraban honorable shibai white kare wadda ya mana karin haske akan yadda lamarin ya faru gaskiya ne abu ya faru faru a gefen usa a gefen fambo puri an samu rigima da fulani a can sai suka dawo sun ce inda an kashe masu shanaye su za su yi ramako inda suka je kenan bayan da aka je can yawan mutanen da suna wurin muna da jinowa da fambo a cikin kabilan kuce to mafi yawansu suna da filin gwana a gefen takun in to a inda damuwan ya shigo takun shine domin fulani sun je sun kai masu hari a can gefen usa su masu aiki a gefen nan na taku sai suka fara tere fulani a hanya. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan ko wannan lamarin duba da cewa waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba sun je sun cinnawa rigar fulani wuta a karamar hukumar taku rikicin da aka fara sa a karamar hukumar usa ya koyi na so zuwa karamar hukumar taku DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar taraba wanda ya ce. Lalle an samu aukuwan wannan al'amari kuma ita hukumar 'yan sandan jihar Taraba karkashin shugabancin CP Shoko Abimbola bola psc daga wani abu gaskiya ya zo mata ba zata kuma gaskiya ita yan sandan ta kokarin ganin cewa an dakile aukuwan wannan masifa da ya samu eh, mutanen wannan kawai alamarin wannan rikicin kabilancin dai ya dade yana cin wa al'umman jihar taraba towa kwarya kuma dai lamarin ya kici ya ki cinyewa a lokacin da nake fafutukan hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin sarkin fulanin takum a jihar taraban amma dai haƙata bata cimma ruwa ba na buga masa waya bai ɗauka ba na ku aike masa sakon karta kwana shiru kake ji Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Garba kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kan ga shirinmu na gaba. da Masu sauraro Assalamu alaikum barka jawar haka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo kamar ko da yaushe dai suna na Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. Madalla. Shin tana daga cikin waɗanda aka rufe wa layin waya sakamakon rashin haɗa ta da lambarka ta zama ɗan ƙasa da baka yi ba wato ne? Salamu alaikum sunana Suleiman Adamu ina cikin waɗanda aka rufe mu layi na Airtel sakamakon wannan nim um, number din da ake hadawa wanda ni ban samu na yi ba. Wannan abin ya kaddamar min da asara sosai bisa ga business ina na uh, sayar ka sayar. Ni daman ina da nim din kuma na kokarin in ga yadda zan yi hada nim din da namba na har yanzu din bai yi ba na gwada kwayan kwana biyu da suka wuce na samu suka bude min na awoyi kaɗan sannan kuma suka ƙara rufewa tun daga lokacin in na yi kokarin in hada bai yiwuwa wannan abin da ga mu nan cikin wani hali baka iya yin waya sai dai a maka waya baka iya yin komai da waya baka iya saduwa da iyalanka baka iya ganin mutanen baka iya yin hurdodinka na business abin nan kam gaskiya ya dan rirrike mutane sosai dan yawancin mutane suna complain complaining akan irin wayannan abubuwan duk layukansu an riga an rufe ni yanzu da tsakanin jiya shekaran jiya da jiya na haɗu da mutane sun kai biyar wayanda suka yi complaining su a rufe. kun suna na ramata haruna wajen sati uku kenan da kulle min layi a ran da aka fara kullewa duk wanda na kira sai in ji switch off farkon ran da aka kulle ban san ashe suna so mun taɓin kulle layin bane duk wanda zai zan kira baya shiga sai washe gari kawai ina kira sai aka ce min wai you are banned for menene from using this line saboda wai ban yi ba ko ya to ni ni din ma kanta ba ni da shi ban san ma ya ake ba ban san ma yanda zan yi ba ban san ma yanda za a yi a min ni din ba yanzu in samu layi na ya bude to yanzu in na ci zan sai sabon layi ma ba samu zan yi ba sai da wannan wai ni din ko za ku gaya min yanda zan yi in samu layi saboda waya ta ni dai yanzu a haka ta zama kwanko ba abin da nake da ita in ba dai an kira ni ba ba kiran nawa ma ba kowane lokaci ba rayuwa ba waya ai ba daɗi. haka dai da wannan batu shirin matasa a duniyar gizo ya yi duba a kai kuma dai wannan mataki ya biyo bayan umarnin gwamnatin tarayyar najeriya ga kamfanonin sadarwa a kasar da su katse layin duk wanda bai yi rajista ba da lambar shaidarsa ta zama dan kasa bayan kawo karshen wa'adin aikin tantance layuka na simnim da ya kare a ranar talatin da 31 ga watan maris injiniya yakubu kasim yakubu kwararre ne harkar sadarwa kana ma'aikaci da kamfanin sadarwa ta airtel a najeriya shirin ya zanta da shi game da muhimmancin ɗaukar wannan mataki a wannan lokaci. Jama'a mu da warhaka barkan mu. Wannan abu yana da matukan muhimmanci musamman ga yadda ya zama dole ƙasa tunda abubuwa suna ta lalacewa musamman tsaro ya gurɓace a ƙasa kuma ana ta samun matsaloli da yawa. Muhimmancin shi yana da yawa ba mu isa mu tantance muhimmancin shi ba saboda zai taimaka wajen gane wane ne mutumin kirki wane ne ba na kirki ba. Shi yadda ake haɗa layukan na layukan sadarwa da database na kamfanin na tsaro da kuma kuma namban dan ƙasa maimaci shine zai zai haɗa kowane wanda ya mallaki layi na sadarwa na kowane kamfani a kasar nan idan aka haɗa da namban ɗan ƙasa zai ba da information zai ba da wato bayani tantantaccen bayani akan wannan wanda ya mallaki layi na sadarwa da kuma namban shi na dan kasa saboda so kamfanin sadarwa samu bayanai akan shi ne wannan layin completely daman an zo za a yi rajistar layi akwai ana daukan biometric shine wato eh, bayanai da ya shafi mutum shi karan kanshi biometric ka za a ɗauki suna za a ɗauki anguwa da su, to amma sai aka samu ana bin baya wasu suna iya zuwa musamman kamfanonin sadarwa saboda suna neman kuɗi samu kawai su layukan su shigo kasuwa da yawa wasu sai su bi kawai su sai layuka sai a yi rijista da information da kowane da bayanai ko na wani irin mutum kawai sai a saka su a kasuwa in ka zo mutumin da ba na kirki zai sai layi kawai akan titi zai amfani da shi to amma layin idan duk layin da aka haɗa shi da namban nan kasan mutum ko ba wani wanda ya sai amfani da shi shi ne wannan layin ko kuma an yi amfani da shi da sanin ka to abin da yake faruwa kenan sakamakon wannan umarni kuma bayanai da ke fitowa ya nuna cewa toshe layukan waya sama da miliyan saba'in me hakan ke nufi ne musamman ma ganin muhimmancin harkokin sadarwa a wannan zamani yawwa to muhimmancin shi ne idan aka toshe layi ba za ka iya amfani da shi ka kira ba ba za ka iya amfani da shi ka tura saƙon ka ta kwana ba ba za ka iya amfani da shi ka hau intanet ko ka yi whatsapp ko ka yi tiktok ko ka yi wannan ba ba za ka iya amfani da shi ka yi intanet banking kuma yanzu kin da duniya ya tafi an mai da duniyan komai yana da sauki daga wayan ka za ka iya tura kuɗi ko miliyan nawa ne gari dama da bankin ka ta baka za ka tura kuɗi har kamar miliyan goma za a iya turo maka kuɗi ba tare da ka fita kana kwance da kan ka yanzu masu kasuwanci gaba ɗaya suna amfani da layukan wayan su ne ba tare da sun je ko ina ba za ka iya da kana kwance daga ɗakin ka sace kaya daga China ko daga Saudiya ko daga Dubai ko daga America ko daga Jamus idan baka je kai linkin layin ka ba wannan zai kawo ma mutane tazaro sosai kasuwanci zai samu ba za a samu matsala na sadarwa saukin da aka samu na da yanzu ba za a ce dan wanka yana kwanci bai da lafiya a wani gari ko an yi ma wani rasuwa za ka iya kiran shi a a waya kai mishi ta'aziyya ba tare da ka tashi ka je wurin da yake ba to duk wannan saukin ba za a same shi ba to ya zama dole mutane su bi wannan doka su je su yi su hada layukan su da lambar dan kasan su haka daga karshe a matsayin ka na kwararre akan harkar sadarwa wanda irin hanya za a bi wajen ganin cewa an hada lambar mutum na dan kasa da kuma layin wayar shi na Airtel akwai USSD code USSD code shine wannan wanda zaka danna star kamar na yankin star 785 kamar namu star 121 star duka wayannan wayannan gobe an ba da su ana fada a gidajen rediyo ana fada a gidajen tv ana kuma yawo a kasuwanni duk masu da layi idan ka gama masu da layi za su gaya maka ga abin da zaka dana zaka dana wannan code din sai ka shiga ya baka ka samu kai linkin idan har kuma an riga an toshe layin ka to sai an kira wayan sai an je maybe offices din dan eh, shi barin inda ake yi wannan kulle layin da ake yi akwai stages hmm. akwai stages da ba za ka iya komai da shi ba in har ya sai station da ba za ka iya kira ba to sai an kira back office sai an kira su wayannan wanda suke zama yan customer care din sun bude maka to fa'idan shi shine ya zama ka san me nin namban ka nin namban ka shine wannan nambobi da ake bayarwa na na nemsi wannan guda guda goma din nan sai ka san code din da zaka danna na kowane operator kowanne akwai nasu kamar namu star 121 akwai star 785 da sauransu duka wayannan nambobin haka zaka bada su sai ka kai amfani da shi wurin yadda zaka yi ka yi linkin ka hada namban layin ka na dan kasan ka da kuma namban wayar ka yana da fa'ida sosai to ma sauraro iya abin da shirin zai iya kawo muku kenan a wannan lokacin ku sake haduwa a shiri na gaba da yardan Allah yanzu a madadin mu ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri bisalam. To a gaishe ke Shamsiyya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turu mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce a yayin da muke ban kwana da watan azumin Ramadan a yau Lahadi, muna roƙon Ubangiji Allah ya sa azumin da muka yi karɓaɓɓe ne. sannan kuma da fatan za mu yi shagulgulan sallah lafiya ubangiji ya nuna mana na shekaru aru aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lamana amen wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi fatan alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan sashen hausa a yau zan yi amfani da wannan damar wajen jan hankali a gare mu lura da yadda sallah ke gabatowa yana da kyau a yayin gudanar da shagulgulan sallah mu bar guje-guje akan ababen hawa kamar babura da motoci har ma da dawaki. Ka sani da a ce kana kwance a gadon asibiti ko yaronka ko wani naka gara a yi yawo a kafa na kwana biyu zuwa uku da fatan za mu kiyaye. Sako daga Comrade Kaka Mai Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar karofan madaki a jihar Bauchi cewa ya yi. Salam VOA Hausa. Hakika ban kaɗo shirin kai hare-haren ta'addanci da wasu 'yan ta'adda ke shirin yi a yayin bukukuwan sallah da hukumar DSS ta yi abin a yaba ne. Ya Allah ka yi tsari tsakanin nagari da mugu amin sama amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin da ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC ke yi na shiga yajin aikin gargadi na kwana uku domin marawa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU baya. Hakan ya yi daidai domin a gaskiya gwamnatin Najeriya tana rikon kai na kashi akan harkar ilimi. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, ina taya al'ummar duniya murnar zagayowar ranar ƙalƙala dariya ta duniya. Da fatan Allah ya ba kowa dalilin ƙalƙala dariya ganin cewa murna da farin ciki su ne ke kawo hakan. Saƙo daga sani mai lange-lange ya wuri. Shi kuma Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers cewa ya yi, ina kira ga 'yan uwana matasa masu jini a jaka da cewa ranar sallah ba rana ce ta aikata ayyukan asha ba ko sharholiya ko neman mata. Rana ce ta farin ciki da ziyarce-ziyarcen gidajen 'yan uwa da dangi. Da fatan Allah ya sa mu yi bukukuwan sallah cikin tsaro da aminci. Ta a gaishe ki yanzu kuma masu saurari lokaci ne na sauraron falalar azumi albarkacin wata mai tsarki na ramadan Sama'ila Sule mai wa'azi a nan birnin Kwanni. Azumin Ramadana ɗaya ne daga cikin rukunai da ginshiƙai na addinin mu na musulunci kuma abin ne wanda Allah ya farlanta mu musulmi wanda yake idan yana da lahiya wata ya tarda shi to wajibi ne a azumce shi. Allah na cewa shahar ramadana lazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum wata Ramadana wata ne da aka saukar da alqur'ani ne a cikin shi shirya ne rahama ne ga mutane wanda ya halarci watan nan yana lahiya lauba da uzurin komi a zumce shi ga azumta shi eh, ainihin bin umarni ne da Allah ya bada wato eh, sallar tawihi da tahajjudi na filaci wanda in san samu ne yin su gida ya fi falala babu laihi idan an haɗu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komi amma tun da akwai annoba da allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita wadda muna fatan allah ta'ala ya yi mu to babu laihi ko kuma abu ne mai kyau shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a ƙaurace ma a haɗuwa to abin da mai kyau musulmi su ƙaurace ma wannan su fahimci cewa wannan ba an yi shi ba ne don a hana su ibada su a'a tsoro ne da ake kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an haɗu akwai yiwuwa a kamu to da haka sai musulmi su zama masu fahimta masu ganuwa masu dogon nazari su ƙaurace ma waɗannan abubuwa shi azumi makaranta ce da ake so mutum ya koya awoyin da yake ɗauka yana mai da'a ga Allah na baya ci baya sha baya saduwa in mai aure ne to ya ɗauki darasi a cikin wannan na sauran dokokin Allah ta'ala ya iya kiyaye su domin ya ƙara mashi tsoron Allah shine daman amfanin azumi. To da fatan an amfana ga wannan saƙon. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin. To masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu 'yan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Pelosi ta faɗa wa Zelensky cewa sun kai ziyarar ne da nufin godewa Ukraine saboda fafutukar da ƙasar ke yi ta neman 'yanci da kuma jaddada ci gaban goyon bayan Amurka har sai an kawo ƙarshen yakin. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan tashar jirgin saman Odessa a Ukraine a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya a cewar rundunar sojojin Ukraine. Wata da ta shaida lamarin ta faɗawa gidan talabijin ɗin CNN cewa ta ga wani jirgin yaƙi yana shawagi a birnin da ke kudancin ƙasar. Ta ce an ji fashewar bama-bamai jan kaɗan bayan da ƙararrawar na'urar gargaɗin hari ta sama ta kaɗa a faɗin birnin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗin cewa ƙasarsa za ta iya ɗaukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyarta idan aka yi mata barazana yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fareti a Pyongyang babban birnin ƙasar a makon da ya gabata. Kim ya bayyana tabbacin ci gaba da bunƙasa sojojinsa da makaman nukiliya ta yadda za su iya zama cikin shirin kota kwana su kuma daƙile duk wani mummunan yunƙuri da barazana ciki har da karuwar barazanar nukiliya daga abokan gaba idan ta kama a cewar kamfanin dillancin labaran kasar na kcna a jiya asabar a jiya asabar rundunar sojojin isra'ila ta faɗi cewa ta kama wasu falasɗina mahara da ake zargi sun harba wani mai gadi har lahira a ƙofar shiga wasu rukunin gidajen yahudawa da ke yankin yamma da kogin jordan tsara mutanen ya biyo bayan wani samame da aka gudanar jim kaɗan bayan harin da aka kai a yammacin juma'a sojojin isra'ila da dakaru na musamman da kuma 'yan sandan bakin iyaka su ne suka tsare mutanen da ake zargi suka kuma kwace makamai daga hannunsu wanda aka ce an kama su ne a ƙauyen karawat bani hassan To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyanmu na yau ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.